ga watan sha daya watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha bakwai ga watan biyar watan mayu a nan da albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda nake jaddada godiya zuwa gare shi subhanahu wata'ala bisa gaiwa da ni'ima da ya mana ta wanzuwar rayuwa ya tattara rayuwar mu a wannan masallaci ne albarka na juma'a na sahaba da ke nan kofar gidan malam rabiu abdullahi isa bena zanga cikin garin zuru kamar kuma zuru a jihar kebbi najeriya da dama da ya ba mu muka wannan sallah ta asuba a cikin jami'i na roƙon Allah subhanahu ya amsa mana inda muka kure Allah ya yafe mana yadda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah ya sadar da mu da su gaba ke daya sharan da yake cikinsa Allah ya tsare mu da shi gaba daya kamar yadda nake roƙon su subhanahu wata'ala yi mana baiwa da ta goma shi da dace da duk wani alkhairi da ya rage a cikin rayuwar mu da tsira da kubuta daga kowane sharri da ya rage a cikin rayuwar mu wa masu albarka yau ashirin da tara ga watan zulƙada na daga sunna ta wannan rana duba wata duba wata sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk rana irin wannan yakan fita shi da sahabbansa domin duba wata in Allah ya nufa aka gani to sai a yi declaring a tabbatar da cewa to an ga wata saboda ka rana ta gaba ta zama to sabon wata idan ba a gani ba kuma labari bai zo an gani ba sosai tabbatar da cewa gobe rana ta gaba wata ya yi kwana talatin kenan kwana na gabansa zai zamanto shi ne ɗaya ga wancan wata dalilin tattauna wannan matsala tambayoyi sun yawa yaushe za a fara zulhijja ko yaushe zulhijja zai shiga ba a sanin yaushe wata zai shiga dole sai ya tsaya da aka wannan kalanda da ake yi da sauransu kawai kokari ne na kusantar da abu kusa amma ba wai kokari ne na dogaro a kansa ba da yawa akan samu kwarakwari saboda shi asalin abin abu ne da allah ya baro kansa sani duk mai za a yi in an jima ba gobe ba Allah kada isan isan isa ne to da ka wani kokari da ake yi saboda gano wani abu shi din wannan abin ba abin dogara ba ne da ka masu cewa gobe ɗaya ga wata kuskure ne dole sai rana ta faɗi yau ko sai yamma lokacin da ake duba wata yayi an duba wata an gan shi gani da ido to sannan za a ce wannan watan ya ƙare wani sabon ƙare da aka yawa masu albarka wannan ƙa'ida ce da ya kamata mu ajiye ta kuma mu ginu a kan. da yawa ginu a kan wannan kalanda yakan haifar da kurakurai da yawa musamman lokacin ramadan za ka ga an ce alfijir zai keto lokaci kaza amma al'insa ga kamewa ga barancin abinci da minti kaza gabanin a alfajir wannan tashri'i ne bi gairi ma shara'ahu Allah shar'anta abinda Allah bai shar'anta bane abinda Allah yace kulu washrabu hatta ya lakum al kuma al-abyad min al aswari al min ku ci ku sha hatta har sai da kuma haikul الأبيض farin zare ya bayyana gare ku min alkhaitul aswad daga bakin zare ali bin ya kasance da ya karanta wannan aya da azumi in zai azumi sai ya ɗauki bakin zare da ainihin fari sai abin su gaba ɗaya sai ɗaga fulansa sai ya saka idan ya farka zai yi sahur ina cin abinci yana daga wannan fulo ina ganin zai gane bakin zaren farin zaren nan daga jikin bakin zaren nan haka zai ta yi da ya zai baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai manzo Allah ce inna wisadaka ila al-arir lallai filanka ina da fadi ai wannan al-khaytul abyad da al-khaytul aswad da Allah yake nufi shine bayyanar al a cikin duhun dare ketowar alfijir a cikin tuwanne da aka fahimtar sahabbai fahimtar manzan Allah su salam da ta sahabbai da ta magabata na kwarai Shi ne a yi cin abincin sahur har sai alfijir ya ke ba magana cewa ka rage lokaci ka kaza wannan ba da abu ce ga Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-futur wa ajjalu as mutane ba za su gushe suna cikin alkhairi ba muddin suna gaggauta buɗe baki da rana ta faɗi su buɗe baki kuma suna jinkirtar da sahur a lokaci na ƙarshe da ake so a ci abincin sahur wanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin al-ashar suna zaune suna istighfari sannan ne ake so a ci abincin sahur wane ne lokacin al-ashar jijjifi lokacin jijjifi shine lokacin da dab yake da fitowar alfijir saboda haka irin waɗannan abubuwa da ake dogara a kansu shari'a ce wanda Allah bai sharanta ba abin da Allah ibar mana alamu ne isanya waɗanda da su ne za a yi masa ibada saboda haka mutane su dogara da wannan Muhammad bin Salih bin Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa ko bin ba ɗaya daga cikin su afwan Muhammad bin Salih bin Al-Uthaymeen ina sharhin zabi musakna wani balarabe mutumin ƙauye ya shigo gari sai zo sai ke gaya masa yake cewa muna jiyo kiran sallar ku da kuke cikin dare yake yawanci kuna yin sallah lokacin sallah bai ba yake kamar ya sai ce ai mu a bayan gari muna da duhu muna ganin natural alfijir ne babu haske da yawa ce za ku samu lokacin da kuke ta da sallah lokacin alfijir kuma zai riga yake to ba to kun ga har da cewa ake ma a rage lokaci saboda akwai zancen na'ura tana da haske ta kanta na'ura ta ke bincike tana da haske gari yana da ɗayin haske saboda haka wancan abin da aka ɗora mutane na asali a kan wanda suke gani da da alfijar alkabir da asfadir a kansa ake gina rayuwar ibada أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لو قتلنا نصلى تداك أقوى مسال بركة وذن التنبيه إذا أي شيء يوشي ذو الحجة ذات فارة يوشي ذات فارة وأن التنبيه شيء يكون أما با وين بيجي سنن سند ذات فارة سيتا فارة ده. wanda yake sanin wannan Allah ne kawai to da haka in za a yi tambayoyin a yi su ne saboda ana shauki saboda a yi niyyar ribatar abin da yake cikin kwanakin na alkhairi da hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mal amalu fi yawmin afdala minhu min al amali fi hadhihi fi hadhihi al ayyam al ashr hadisi imam al bukhari hadisi imam abu dawud da wannan ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من العمل في هذه الأيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل يا في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ba wasu kwanaki da Allah ya fi so a aiki a cikinsu fiye da waɗannan kwanakin na farkon watan zulhijja guda goma waɗanda Allah ya rantse da su wal fajr wa layali nashi al layali ashir kusan malaman tafsiri sun hadu kan cewa ana nufin kwanaki goma na farkon watan zulhijja to da ka mutum ihimmatu da niyyar ina so ya ibada a cikin su in ya tambaya wannan babu laifi amma idan ina neman a sanar da shi cewa ga lokacin da abin zai fara to kuma ba wanda zai iya sani sai lokacin da ake duba wata yayi an duba shi kuma an tabbatar da ganinsa to suna ta farko kenan ta manzo Allah su salam a irin wannan rana ta biyu in ga an ga wata a bayar da labarin cewa an ga wata wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam سنة ta uku yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ibaka dace ibaka ribatar wannan wata اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا هلال ربي وربك الله هلال رشد مخير خير سيمتين يا الدعاء يا الله ككيتو من ون وتا a cikin alkhairi da imani da salama aminci da kuma amintuwa da kuma musulunci Allah ka sa wannan wata islamin muna musulmi sai ka ce ya hilal ya kai jinjirin wata rabbi wa rabbuka Allah Allah shine ubangiji na ubangijinka hilal rushdin khair Allah isa wa ka zamanto wata ne na shari'a da alkhairi la hilala sharrin wa karka kar ka zamanto wata ne na sharri da bata da barin tafarki na kwari sai mutum ya yi addu'a in ba ka ma iya wannan ba sai wata addu'a abin da ake so ka roki Allah ya sa wannan wata ya zama alkhairi gare ka ya zama alkhairi ga al'umma ya zama alkhairi ga addini ya zama to alkhairi ne da shari'a kada ya zama to sharri ne da bata ta da mutane to wannan ita ce su ne sunnoni na irin wannan rana na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu in watan ya kama Allah subhanahu wata'ala ya sa kama cikin alkhairi Allah ya sa kama cikin albarka Allah isa ainihin ya zamanto wata ne na shari'a ya zamanto wata ne na alkhairi na albarka ga addininmu da rayuwarmu idan Allah ya sa za mu gani Allah ya ba mu ikon ribatar abin da yake cikin sa na alkhairi da kaucewa abin da yake cikin sa na sharri in Allah ya nufa ba za mu gani ba muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu da muka yi su ne mafiya kyau mafiya karbuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma zaɓar wuta Allah ka shirye mu Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa hmm. idan mutum ina kwankwanton ya karanta fatiha a sallah ko bai karanta ba ya zai sai ki karanta wata an gane ku amma wanda ne shi kaɗai wani ya ci haɗu ne wani ne wani ne guda ɗaya ne ba wani ya ce iya ba a gane da ya kuma wani ya mu wuce mutum ya kwanta da ya wuce riba sai ya kuma kara kuma ya tashi raka'ata al-fajr zai rama wutarin a Wutar ya riga ya wuce in dai alfajir ya ce to har mutum ya yi sakacin yin shafa'in yin raka raka'ata al-fajr to ba zan sai ya rama wutar. amma da ya farka lokacin da zai iya rakatun fajr to zai iya yin wuturi a daidai wannan lokaci saboda aka dan abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya kasance a ƙarshen rayuwarsa ya makance data in yana kiyamun laili ina sawa a duba masa alfijir ya to alfijir ya keto ce bai keto ba to sai ta shi kabbara rakawoyi na gaba to ka ce da shi alfajir ya ke sama to sai kuma ya yi wuturi shi na ya gama sallashi shi saboda haka ana iya yin wuturi muddin ba a riga ya yi raka sai alfajir ba in a riga ya raka sai alfajir to shi kenan kuma wuturi ya riga ya saraya sai dai in mutum ina so yi wani aiki na alkhairi ya samu kamar wannan wuturin to daga sallar asuba zuwa sallar zaha zai yi raka a nafila sha biyu

ba zai tashi kawai kai tsaye sai sai zai yi rakatun fajr ba sai ya yi al'askar ma ba da salawatin mafruba irin wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yi da sallah wani yi sai ya tashi ya kabbara harama da ya yi garfi annabi sallallahu alaihi wasallam yake asubhun arba'un sallar asuwa kuma raka a hudu sai ta lalla, da rakatai alfajr sai ban yi ba shi ne sai na tashi na rama ta a halin yanzu sai ce to idan ɗayan ku ya sallah yake so ya biye ta da wata sallah to yi magana ko yi canza wuri ko ya fita ya dawo wanda zai nuna cewa lallai waccan sallar ka gama ta gaba ɗaya amma ba irin wannan a ɗauka cewa cika so raka ma za ka yi ba ba haka ake yi ba da haka ƙa'ida shine idan mutum bai samu ya yi kafin hajji ba ya halatta irama kai tsaye bayan sallar asuba amma sai ya yi ɗayan waɗannan abubuwan guda uku ko dai yi magana ko in canza wuri ko ya tashi fita daga masallaci sannan ya dawo to sannan sai yi rakatai hajji ɗin shi wanda kowa ya tabbata cewa sallarsa ta riga ta ta farko ta riga ta cika ina fatan mun gane ta ce ana rama tahiyatul masjid ba a rama tahiyatul masjid idan mutum ya zo masallaci in an riga an tayar da sallah to babu zance ya tahiyatul masjid dama ya abin da ake so mutum da ya kar zauna ba tare da ya yi sallah ba eh, da haka wannan sallar da yi ta tsaya a matsayin da tahiyyatul masjid musamman idan ya kudure a zuciyarsa Allah ya ba shi ladan tahiyyatul masjid to da haka sai mu koyi irin waɗannan abubuwa din akwai abubuwa da wasu na shiga cikin waɗansu akwai waɗanda wasu ba sa shiga cikin waɗansu azumi na nafila sashen sai kan shiga cikin sashi amma na nafila ba ya shiga cikin na farilla ina fatan mun gane amma sallah ta nafila tana yin shiga cikin sallar farilla duk ibada wadda tana iya kowa a yini guda a wannan ibadar wata tana iya shiga cikin wata ƙa'ida ko kulki ibadar da wata ba ta iya shiga cikin wata to idan ta farilla ce ta dole to kowace sai mata sata ta kashin kanta kamar yadda ba za ka yi zuwa don lokacin sallar la'asar ya yi baka azhar baka ce bari ka haɗe azhar da la'asar kaga dole kai azhar dole kai la'asar kamar azumi akwai na bakance akwai na ramuwa akwai na na ramadan ba za ka muka ce ai to da wata kafara ko na da wata ramuwa ko na da abin nan bari wannan azumin sai ringa haɗe na bugewa ba za ka yi haka ba kowanne sai ka yi shi daban to amma da za a zo a ce yau misali ne zan bayar a ce sha biyar ga wata ko mu ce sha uku ga wata kuma sai ya kama litinin da ya kama alhamis ko ya kama alhamis kuma mu ɗauka watan shawwa to za ka iya samun gara ɓasa hawa uku za ka iya cewa kayi niyyar azumin fiti shawwa kuma kayi niyyar azumin rana alhamis kuma kayan niyyar azumin ayyamin biyar ranar sha uku ga wata an fahimta kuma ana sai baka lada saboda yalwa ta kamar lata Allah saboda jinsin su iri ɗaya ne kuma kowannen su na ne ba dole ba ne wata baiwa ce da falala kake nema a wurin Allah to haka malamai suka yi bayanai kan irin waɗannan matsaloli to da haka ita abin nan eh, ya sunanta raka'atai abin nan tahiyatul masjid sai mutum ya zo za ya sallar asuba sai ya kudurci a zuciyarsa Allah ya ba shi ladan raka'atai tahiyatul masjid kuma an gane ku to amma ba za ta yi raka'atai alfajr haka ba saboda ita kuma ta fi karfi akan tahiyatul masjid saboda ita raka'atai alfajr tana cikin sunanin rawatib an fahimta kun ga an ajiye ta a wani aji daban saboda haka to sai kai, ita kuɗi rakatai fajr ce za ka sallake ta gaba amma za ka iya haɗa rakatai fajr da abin nan da ne da yi masjid a lokaci guda in ka yi alwala za ka yi haɗa haɗa rakatai wuzo duka haɗe su guda lokaci guda ka yi su na fatan mun gane to saboda haka dai ainihin wato ita tahiyatul masjid ba a rama ta bai tabbata cewa ana rama ba in sallah kai to shi kenan in mutum ya yi kuskure saboda bai san hukunci ba ya shiga masallaci sai ya zauna to sai a sanar da shi in an shiga masallaci ba a zama can yi raka biyu to wannan zai iya tashi ya yi to shi kuma ba ramawa za a ce yayi ba za a ce yayi su ne saboda bai sani ba ne an gane da bai sani ba kamar yadda wannan sahabin da ya shigo masallaci ran juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana hamba ya zauna annabi ya katse hudubar yace kai sallar nafila ne raka'a biyu gabanin yanzu sai ta ya rasulullah sai ta to suka yi su wa tajawwaz kuma ka gajarta su kar ka yi ta doguwa saboda haka sai shi yi to sai annabi kuma ya bada wannan umarni cewa wanda duk ya shiga masallaci kar ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu ina fatan mun gane to da haka idan bai sani bane to sai a sanar da shi in mutum ya sani da ya zo sai zauna to kuma ta saraya ya kuma saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai sani ba sai a sanar da shi wanda ya sani ya riga ya zauna to shi kuma ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai inda mantuwa yi to ya yi istidra amma dai ya zauna haka kuma sai ya ce bari in tashi rama a ko kuma lokacin ya riga ya gode kamar ya yi sallah to shi ke na wannan sai ya eh, tasa rai a kan shi an gane tagumi cewar mutanen da suna sha tagumi sana'a a cikin 'yan wuta to lallai kan eh, tagumi ina nuna damuwa ne an gane to ɗan wuta kuma wani abin na tare da shi duk cikin damuwa yake amma dai ba wani nasi da ya zo ta tagumi wai a dinnan ne na yan wuta ka iya yin tagumi saboda ka gaji eh to yin irin wannan amma tagumi irin na takaici to dama dai kam alama sai ta damuwa to kuma yan wuta dama cikin damuwa ne ina ga sai dai ta wannan babu insha Allah wallahu a'lam alaikum assalam wa rahmatullah amma tana da da yau mutum na kamar misali sallah a zahar da la'asar aka ce lokacin su yana haduwa a cikin laruri hmm. aka kuma magaruba da isha hmm. kamar mata masu al'ada da zai ɗauke musu can goshin fitowar alfijir hmm. gwargwadon raka'a nawa ne tsakanin ɗaukewarsa da fitowar alfijir da yake ta musu ramuwar sallolin nan guda biyu ko kuma ta kasance ƙurewarta ta kai sai dai a rama ɗaya ko kwa dole matuƙar ya ɗauke kafin alfijir sai an rama sallolin nan guda biyu bai ishe na sama su al'ada an idan eh, ɗaukewar al'ada an ce azar da lasar suna haɗuwa a lokacin laruri haka nan magariba da isa suna haduwa a lokacin da ɗari an samu wannan a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi da sallan da yake idan zai yi tafiya in ya riga ya fita tafiya kun lokacin sallah azari ya yana kan hanya baya ya da zango yi sai jikin da ita har ta sha jikin lokacin da sai sauka ya da zango ya yi sallolin azhar da la'asar haka nan ba ba idan yana tafiya lokacin ta ba a yi da zango in dai ba da azumi ba a yana ci gaba da tafiya sai can jikin lokacin isha sai ya da zango sai a magariba yi isha kuma haka aikin magabata ba ta to mace da take al'ada sai ce to a wani lokaci ne idan al'ada ta ɗauke mata sai ta rama a zahar da al'ada idan da rana ne gabanin faruwar rana in kuma da daddare ne gabanin kesuwar alfijir gwargwadon inda za ta sallaci raka'a nawa malamai da suka tafi akan wannan sai suka ce gwargwadon inda za ta sallaci raka'a saboda annabi yake man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda irin ke raka'a daya daga sallah ya riki wannan sallah malamai amma suka ce riskar sai yadda za ta yi wanka ta kinsa jikinta ta yi alwala ka zo kuma ta yi sallar raka a guda amma da za su yi gafin da gama wanka kuma lokacin ya wuce ya ƙuri to suka ce wancan hukuncin ya sare a kanta yan sallar da za ta rama wannan ce kawai ta ƙarshen bana fito ta amma magana mafi inganci na mafi yawan malamai sama tafi a kai ba ma haka bane in lokacin azhar ya wuce mace sai lokacin la'asar ta da tsarki sannan la'asar kawai ke zai saboda ai hukuncin larura ce take sa wadda suke sananniyar larura take sa mutum ya rama sama na farko kenan na biyu ana izina da wajabcin ibada a kan mutum a lokacin da zai yi ta shin wajibi ce a kanka ko ba wajibi ba ce idan wajibi ce a kanka to zai ramata. idan ba wajibi ba ce a kanka to ta sarai to ai mace lokacin da take yin al'ada sallah ba ta waje ba a kanta ba saboda haka sallah azhar ta riga ta wuce ta wuce ba ta kanta in magariba ce ta riga ya ta wuce ba ta kanta ba ta kanta dama ba wajibi ba ce a kanta wadda take wajibi a kanta wannan da ta samu tsarki a cikinta to da haka in ta samu tsarki a ciki ko da garin ta je ta yi ibada ta ma'ana ta yi tsarki ta zo lokacinta ya riga ya fita wata ta shiga to za ta rama wacce saboda waccan din ta zama wajibi a kanta a lokacin da ta samu tsarki an gane ko saboda haka idan mace tana al'ada sai al'ada ta dauke lokacin al'asar to ba a zahar a kanta sai dai in alrurin sallah a zahar ta sami ƙarfi amma ba ta sai a lokacin la'asar to za ta haɗa a zahar da la'asar amma yin a zahar ta riga ya ta wuce la'asar ta yi to babu ba a binta wata sallah ta azhar da za ta za ta za ta yi sallar la'asar ne kawai ba ta samu tsarki ba sai da isha babu magariba a kanta saboda lokacin da magariba ta shiga babu gajarcin sallah a kanta sallar ta saraya a kanta saboda haka isha kawai za ta ko alfijir ya keto ko bai keto ba ko ya rage raka a ɗaya keto ko bai rage ba wannan guda ɗaya kawai ita za ta rama wannan ita ce magana mafi inganci saboda Allah yake inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah ta kasance ibada ce a bar sanya wa lokaci akan mu'mini abu na biyu Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance idan yana da irin hanguri ko tarfadiya da ake cewa da ramadan in haka ta same shi ba ya rama duk kwanakin da ya a ramadan da ya azumi ba aka ce saboda mai ce saboda ya sare a kan shi saboda na daga sharaɗan wajabcin azumi akan mutum hankali da shi ba shi shi wanda ya sami kansa a tarfafiya ba shi da hankali a wannan lokacin da aka ibada duk ta sare a kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi al-qalamu an ummati an salatu an ɗage alƙalami ga barin al'umma ta abubuwa guda uku daga cike ce wa anil majnun hatta shi ga mahaukaci har sai lokacin da ya dawo ita. to da haka wani abu da ake akwai wanda za su samu larura ta hauka in suka samu sauki sai a ce wasu ramu sallar shekara guda a Allah dai ba su lada amma dai ba wai dan Allah ina nema wajen su ba Allah lokacin da ya sarayar da wannan gaba ta zai riskar abu a kanka ibada ta sauka a kanka komai ya sauka a kanka sai lokacin da ka dawo cikin hayyacinka yadda ya kamata to haka nan mace da suke al'ada idan wannan adinin ta za mu gan tana al'ada ko da wafi ba ta yi ko ko da wafi ba ta yi ba ta azumi amma kun an ce ta rama azumi dawafin ma an ce in ta abin ta samu tsarki ta rama amma ka ba ce ta rama sallah ba to saboda haka waɗannan dawabit ne waɗanda ya kamata ainihin wato mu lura da su ainihin waɗannan masaloli wallahu ta'ala a alaikun salam a bayan da kai dangane da babu allah nan da ya masallaci mm. a lokacin sallar juma'a mm. haka yake nuna kenan idan mutum ya zo ana hudu ba mm. yana da damar ya yi wannan tahiyyatul masjid kenan fai ita bayanin da aka yi na wannan sami da ya zo annabi sallar ina hubba ya zauna annabi ya ce da shi kayi na fula raka biyu ce a'a ita ta suka yi kuma ka gajarta su ya ce wannan yana nuna har yanzu idan mutum ya zo masallaci ko lima yana hurba zai yi sallar da kai masjid i e, in ka zo masallaci bal a nan shi ko lima din ma ya juya ma'ana ya gama raka hurba farko yana yin tafi to za ka yi wannan tahiyyar masjid kar ka ce ai lokaci ya daga ya kure ko kaza ko kaza a za ka yi tayyatun masjid an gane ku. suna cewa da suke mai karfi kwarai da gaske wallahu a'lam alaikum salam wa rahmatullahi abubuwan da an buɗe karatu ne abubuwan da yawa mm. akaram kalla ban san wacce nasiha za ka yi mana ba mm. na kula da yanayin al'ummar mutane da yawa suna da kirki a ɓangaren mutanen waje ina ce mutanen waje waɗanda control ɗin waɗannan mutanen ba a kansu yake ba hmm. za a ga mutum ko waya yake yi kana gane wayar nan da iyali ike yi ko da wasu mutane daban hmm. rashin kyautata kalamai ko lafuzza ko yanayin da sautin kwamal ike fitowa hmm. idan yawanci da iyali ake waya sai ka ji mutum yana magana sama sama fada fada haka ko umarni zai bayar a gaban ka kakan gane na karkashin ka ba na karkashin ka ba sanda zai ba mutanen da suke karkashin ka wani umarni kuna mutu haka za ka ga fada fada amma waɗanda ba a karkashin ka suke ba za a ga yana tausasa musu to sai nake auna rayuwar magabata da irin wannan shin hakan wata dama ce a addinance don kada a raina ka kukar abu umarni ko fa ya kamata wajen kyautatawar ka dinga daidaitawa tsakanin al'umma Assalamu alaikum warahmatullahi. ya ce wata nasiha za a yi ga 'yan uwa wajen zamantakewa ta yadda za ka mutum yana kyautatawa na gefe fiye da yadda yake kyautatawa na kusa. Ya ba da misali yake ko waya mutum za ka ga ina yi. Kana iya gane wannan da gidansa yake waya ko da wajen gidansa. Idan ina waya da gidansa za ka ji faɗa-faɗa, sauti sama-sama. tashin hankali hankali ina ba da wani umarni ya amma idan ina waya da waje za ka ga yana kwantar da kai yana kwantar da harshe yana tausasa shi ita kai kanka kana iya ganewa ita to shin wannan ne abin da ya kamata ya zama to mutum ina kyautatawa na nesa ina cusguna na kusa ko kusa ko alama ba haka rayuwar magabata ta tafi ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam irani annabi na ta khairukum khairukum li ahli mafi alkhairuku shine mafi alkhairi ga iyalansu saboda haka ainihin abubuwa ne da ya kamata mu lura wato da yawa al'ada tana yin tasiri a cikin rayuwar mu a yau a matsayin mu na musulmai za ka samu mutum musulmi ne amma gudanar da gidansa irin na al'ada ne irin na gargajiya zai shiga gida da sallama saboda ana ga cewa irin wannan kamar wani raini yana shiga tsakanin mai gida da mutanen gida eh ya tsara da wani abu kan hanyar tsakali da shi ko kuma abu na farko da za a fara ji na sautinsa shi ne tashin hankali dan ne aka yi kaza dan ne aka yi kaza a wannan san ba suna bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyarwarsa bace ba kuma tsari ne irin na magabata na kwarai ba ana shiga gida da sannan da bishasha a fuska in ka shiga da wani irin yanayi to ana so ne su mutanen gidan su gane cewa yau ka shigo da wani yanayi mara daɗi to da yi yanzu bara aikin ya za ya yi maka wancan damuwa da ka shigo da ita to amma lokacin da koyaushe da ɓacin rai za ka shiga to yau da gobe kuma ta wasa za su gajiya yan adam ne su da aka in ka shiga ma sai ma ya fitowa bannan tana ka da wani wani irin yanayi ka shi a takaice dai ba wannan ba shi ne tsarin da musulunci koya mana ba shi ne tsarin magabatan mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-yadu al-ulya khairun min al sufla wabda bi ta'ud hannun sama ya fi hannun kafa ma'ana hannun bayarwa ya fi hannun karfa amma ka fara da waɗanda nauyin su yake kanka yanzu ka samu mutum ina da dama sai je iba kanwar uwarsa mahaifiyarsa wan ma'iyar mahaifansa waye iwa yan uwansa kyauta amma ya kyala mata shi ana yi ko ba a da kuma kuskure wannan da ka da wanda zai bata bata da wanda zai bata sai kai to ya sai fara ya kamata ka fara da ita ina fatan mun gane amma sai je har ɗayan sai musu kyauta amma ga uwarsu a gida ko uku wannan duk ba daidai ba ne annabi ce wabda abiman ta'u ka fara da wanda nauyinsa yake kanka wannan da kake iyalinka ne wanda suke kanka ka fara da su to da haka irin waɗannan ma'amaloli da muke yi wajibi ne mu gyara sa matsayin mu na musulmi mu gyara su Allah su ga ayatul hukukil ashar surah nisa wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a 429 ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa wa bil walidayni ihsana kaza kaza kaza saboda haka an categorizing an jera mutane da ya kamata kai mu'amala da su yinda wani aka jera su aka yi kamata ka yi mu'amala da su a cikin yadda aka jera sun babu cutarwa da kowa hasali kowa an kyautata masa gwargwada abin da ya kamata kowa an ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi to dai a takaice mu ji tsoron allah mu gyara irin waɗannan ɗabi'o'i kana mu'amala da to wa zai samar da kwanciyar hankali da nutsuwa a gidansa in ba kai ba idan kana yi musu hargagi kana yi musu tashin hankali to kowa ne kira sai musu hargabe musu tashi hankali ko kuma idan sun yi reaction in sun zama ko sun zuwa maka irin siga da kaje kuma sai ka ce sun maka rashin kunya sai ka ce sun maka ba daidai ba saboda ne saboda kai ne da abin a gidan a wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wajibi ne mai kokari mu gyara kana magana da gidanka ka yi magana da su da girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata kai magana da su da tausasawa kai magana da su cikin wato yanayi wanda zai samu musu da nutsuwa da kwanciyar hankali kada ka yi magana da gidanka ta yadda za ka tafi ka bar baya da kuna da ake ce ka sa a cikin fargaba ka sa a cikin tashin hankali wannan ba daidai ba ne wallahu a'lam alaikum salam wa rahmatullah na

ya ce in an fi taɓa rawo abu ta mafi sau kuma bugi jaki a bugi sauki ya ce su ma matan suna da nasu laifi ya ce da ko kuma an gina rayuwar maza da mata a wannan yankin ta ma'aurata a kan wani irin godade shi namiji za a ce ba a sakarwa mace fuska sai ta raina ka ita kuma za a ce da ta namiji ba dan goyo ba ne to da haka idan aka sami irin masu tsubbace-tsubbace da bin boka ne, wata asirin da aka bata ma ba za ta gwada ba sai lokaci mai muhimmanci na mai gida misali ibada misali ya zo zai tafi wajen aiki ko zai tafi ofis ko zai tafi gona ko zai tafi kasuwa wai yanzu wai bari ta gwada wannan abin wai ta juya shi inda ta ga dama saboda haka yau dalilin ta mai zuwa ofis kuma za a iya korarsa daga ofis saboda ta ta ya ci ko bai ci to wai a irin wannan lokacin suke gwadawa to sannan ike ba misali cewa ba yanzu ba da yawancin manyan mutane 'yan arewa in suka tashi aure ba sa auren 'yar arewa sai su aure 'yar kudu saboda mai 'yar kudu ta samu tarbiyyar lokaci ne muhimmanci wajen miji na fitar su wajen nema lokaci ne mai muhimmanci kasta shagaltar da shi gaba da wannan lokaci da haka duk abin da zai bukata gabanin wannan lokaci ta tattale shi kuma zai tafi za ta yi masa adawa lafiya in ya zo za ta yi masa sanda zuwa in ma da kaya za ta ɗauka amma mu namu nan ka ta sanar zumburar baki in ka dawo da kaya niki niki in ka ce salamu alaikum alaikum assalam wai wai ta amsa maka a ciki to shi kenan kuma ta ganka da kaya to wannan kayan ina za a ajiye shi ba ka san inda ake ajiyewa ba da haka shi zai je ya ta zumburo baki ita to da haka isa da manyan mu yan arewa arewa ba sa auren yan arewa yan kudu suke aure wannan maganar haka take yanzu idan muka zo muna lissafa waɗansu shugabanni da suka yi shugabancin ƙasa a ƙasar nan za mu ga duk matan yan kudu ne da yan arewa ba sai ce to su ma matan ne za a gaya musu a wannan abin da aka gaya mazan shi za a gaya musu su ji tsoron allah namiji shine ɗan goyo wanda aka ce in ka aure shi yanzu matsayinsa ya fi na babanka a ce ba ɗan goyo ne? yanzu kana so ka ce babanka ba ɗan goyo ne? duk abin da ya ma to saboda haka irin waɗannan abubuwa mutane ce ƙoƙari su ringa fahimtar su ita rayuwar aure yan wa masu albarka ana gina ta akan yarda da soyayya baka santa ba bata san ka ba wannan dalilin auren in ya hada ku sai ya zama to kun aminta da juna ta yadda wani baya jin zai ɗayan zai cutar da shi ana yi ko ba a mutum nawa bai kawai ya je gari haka kurum ya auro yar gari ya dauke ta ya kawo ta kuma su can yan wanta da dangi ba sa jin zai cutar da ita haka ita ba ta jin zai cutar da ita shi ma yan uwansa nan ba su jin cewa zai je ya ɗauko wata ai za ta cutar da shi za ta kaza duk ba a jin wannan to kuma shi kenan dan Allah sai a zo a zauna sai ya zama to zama ya zama wani tashin hankali ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda sannan da yawa ne nakan yi magana musamman ina karantar da mata kan ce ni mata kuna bani mamaki mutum ne iya sarrafa mahaukaci amma ya kasa sarrafa mai hankali da yawan sukan ce malam mai kake nufi ah, yaro ina da hankali ba ana cewa uwa maganin kukan ɗanta ba duk kukan da yaro yake in uwarsa da wahala uwa ta ɗauke shi ka gaba bai shiru ba to amma ta iya sarrafa shi yin shiru amma kuma ubansa ka sarrafa ubansa shi da yake da hankali ta kasa ta yaya yanzu mata musamman a nan yankinmu na arewa sun koma ko sun sauka daga gwadaban da Allah ya faɗa aka dora sa ya ce mara aitu na ƙisa ce akalin wadini aglaba lilubbi fi lubbin lubbin min ihdakunna ice banga ma'abota waya a hankali da addini wanda suka fi rinjayar mafi tsananin tunani da hankali fiye da ɗayar ku ba mata suna da rauni a hankalinsu suna da rauni a addininsu suna da rauni a gangar jikinsu amma kuma a wannan raunin a nan allah ya dunkule ƙarfinsu gaba ɗaya saka duk ƙarfinka mace zai ta kada su ba da kokawa ba ba ya kokawa za ta ɗauki ka ta zamfara ka da ƙasa ba a'a wannan abin da za ka gani na reaction a tare da ita na rauni da take bayyana da kuka da waye shi zai sa dole kai la'asar amma yanzu an dawa an koya muku faya ko faya komai ta tafasa ta ƙone komai ta fanje mafanjan ba daidai ba ne to da aka kowa ya ƙoƙari ya kiyaye duki na shi jiya a motar da na shiga muna tattaunawa da haka muke cewa yanzu duk sanda za a yi aure a ware wani lokaci da angwayen da amaran a haɗa su kowanne a bashi tarbiyyar zamantakewa ta aure ko da training ne na mako ɗaya a yi musu ya fi wannan shi da kuke tafiya kuna kashe kuɗi a iska an tafi pre-wedding an tafi pre-fatiha an tafi eh, eh, eh, event center an tafi wannan shashanci ne ya ya ya zo ya tarwatsa muku rayuwa ba ku sani ba ya tarwatsa muku rayuwa ba ku sani ba tarwatsa rayuwa wannan abin da kika je kika gano a can wurin kai kin sani a gidan mijinki ba za ki same shi ba za ki samu ganganci shi ma kuma dan yini ɗaya za a gama shi sa ake yi da za a ce a yi yau a yi gobe a rana ya ce ana yi ba za a iya ba to da haka dole sai mun yi tata tsantsan sai mun lura akwai abubuwa da yawa birjik to da haka ku koma kuna tunani wannan abin da kuke shirme ne wai ran da za a yi wa yarinya aure sai a ce wai za a yi walima wai a gaya mata gaskiya a ina hankalin ta yake ina ma wajen walima hankalin ta bayana da haka haka zo da ku da kuka gayyato wazirin iyaye da ita da kawayenta duk hayaniya kuke yi hayaniya da haka ni yanzu eh, an daina gayyata ta walima ma aure in je ta yan mata ba wata mace da za ta yi walima ya wuce ya zan ya ta walima ranar ɗaurin aure wai muna ga a'a ba zan zo ba ha ka je hayaniya ni ba za ba na daina abin da za ku yi shine a zo a samo ta da ita da wasu kawayenta guda biyar guda goma a zo a zaunar da ita a biya eh malam kullum ga naira dubu ashirin kwana goma ka zo ka ringa ka ba da tarbiyyar zama a ba dubu ɗari biyu ɗari uku ke bayarwa ba a idan santa kwana ɗaya? a to don kun bani dubu ɗari biyu a kwana goma ban yi arha ba kuma ni allah zan zo in ce annabi ya ce in ba da formula su zamantakewa ni ma na daina wanda ne allah ya bani lada yanzu na sayarwa ne hmm? haka za ku ringa yi amma irin wani abu da kuke yi shirme ne kawai kuna kashe kuɗi a ba gaira ba da to saboda haka mu ringa lura da kyau da waɗannan abubuwa dole sai an dawo an gyara sake-saken aure kawai da yake faruwa ya ishe zama da mutane a me yake kawo sake-saken aure ne to rashin irin waɗannan abubuwa ne muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad طيب ce wai kamar masu tafiya nema wajen haƙar zinari to sai zama suna da yawa kuma su fita su je masallaci wurin yana da nisa to a matsayin suna da yawa kuma akwai wani wanda zai iya musu sallar juma'a zai iya yi musu babu laifi ya ce yaje yana cewa sai an zauna a guri shekara guda an yi a'a mutumin da yake matafiyi shine juma'a ta sarai a kan shi da aka bil munasaba wanda mutanen da suna tafiya tare da mai maza mu je gari kaza mu samu sallar juma'a kuskure kuma bari ku ji malaman zahiriya ma sun ce matafi ne sallar juma'a ba sai ba kuma suka ce bai kuma yi sallar da suke wajibi a kansa da aka yanzu Allah yana bin su sallah to amma ba za mu dakata yan zahiriya ba an gane ku in kana tafiya sai ta riske ka kai amma ka ce sai ka jira ko ka ce sai ka je ka riska to wannan bid'a ce baya cikin koyarwar annabi sallallahu to amma dai idan mutum yana suna irin suna da yawa irin haka kuma akwai wanda zai yi musu sallah ko da suna da uzurin cewa yanzu haka inda za su je su samu sallar ya wuce a wa tafiyar kasaru to za su iya yin sallar juma'a kansu ko kuma ku dinga yin wani abu muna so insha Allah wani lokaci muka samu dama waɗanda suke waɗannan sana'o'i za mu je mu za mu fito musu da'awa ta musamman wannan su ce daba daba za mu je. inda akwai musulmai to ko ba musulman ma za mu je ne musu da'awa mu nuna musu abin da ya fi komai muhimmanci shine wannan addinin da haka ko su babu masu ilimi a cikin su ɗauko waɗanda za su ringa ɗaukar nauyinsu suna kula da addininsu su yi sallah kan lokaci su roƙi Allah wurin ma ya fi albarka sa su samu abu mai gwaɗi su yi addu'a to da haka dai babu laifi sai ku samu wanda zai muka sallar juma'a maimakon ku rinka rasa sallar juma'a ko da kuna da uzuri na tafiya ko na kun yi nisa ko abin da ya kama da haka amma ku yi insha Allah wannan babu babu laifi cewa sai an shekara wuri waɗanda maganganu wasu malamai sun yi su amma ba su da tasiri sosai ba su da ƙarfi wallahu a'lam to barakallahu fikum alaikum salam wa rahmatullahi طيب take game da sutura ta ga waɗansu su tara ƙasa sai su sa tsinke waɗansu sai su sa takalmi su jike a gabansu guda biyu ɗaya kan ɗaya ta ga suna sa katako ta ce wanne ne ya fi kowanne aka yi dai da sunan sutura ne in dai ya cancanta ya sutura da shi kuma ya kai mu harshen rahim majinginar eh, doki eh, abin nan eh, doki amma ba bi irin namu kwana hausawa ba wanda yake an yi shi kamar abin nan kamar gado ko abin da za ko kujera da za su kashe gida a ina nan ina da dan tudu haka wanda za ka iya zai zama kamar fakin ne an tare ka gaburan fadawa baya to wannan shi yake yi daga nan zuwa abin da ya wuce shi to wannan babu laifi an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da damar a yi sutura yace wanda bai eh, shi kansa ina yin sutura da kwagiri kwagiri wata sanda ne lankwasashen hannu da ake dogara ba doguwar sanda da ake rikewa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce isa sutura inda ya samu ba faliyan sai ba afa kafa sanda kenan wannan koda sandar ta fi abin da mai sallar tsayi za a iya sawa to sannan kuma ainihin eh, ko da wannan riwayar malamai sun yi magana a kanta cewa annabi in bai samu abin da zai sutura da shi ba yana yin sutura da hula ya cire hularsa igin da ya a gabansa amma da abin da yake nan am hukunci gaban ne a nan sallah sallam ya ce wanda zai salla isa wani abu da zai zama sutura gare shi saboda haka duk abin da mutum ya sa da sunan sutura insha Allah ya an gane har ma zuwa wani hadisi fa lai hoppa haffan idan baka samu abin da zaka yi sutura da shi ba ka ja layi haka a gaban ka ya dauka amma shi ma wannan riwayar malamin sun yi magana akan babba abin da yake nan shine yin sutura din mutum ya kokari yi saboda ya kare sallarsa ga barin fada cikin yanayi wanda bai kamata ba ta wannan dutsunan da muka sa jiya muka yi sallah tara ce ba sutura ba ce kawai dama keshin ne na masallaci wato wuri ne da aka bar musu wanda za su ringa yin sallah don yi zama a dinnan amma kuma ya kare mu gaba da mutane zai yi zama sutura amma ba mun sa don sutura ba ne an gane ku to amma dai ya shiga kenan kamar yanzu gini ne aka yi da aka yi mutum ya zo ya wuce ta gaban ginin wannan babu abin na ta shi wallahu ala to to in haka ne ga wata san tare riga ka sai dai a ce to to shi ke nan to tambaya ta karshe mu dauki ta karshe yarinya ce ta na'am yarinya ce ta to kuɗi naira ɗari biyar ba san kuma yana ta to rubar ne a mayar me ya kamata a yi da su kuɗi naira ɗari biyar kuɗi ne masu jan hankali a wannan lokacin ba su da wani jan hankali sai a ba ta shi kenan sai ta kai gyaɗa ta sha alewa an gane eh to an zo ne ba kuma sai ku biya an gani na zama yana cibiya da allah na aiki yarinya ta shi wani abu tayar da ɗari biyar ɗin sai na aiko wancan sai ta tsinto da ta can ta sha gyaɗa ta ce ta gyaɗa ta sha alewa eh allah ya ce da ita ya sha da ita a gaba allah ya mana jagora a dora kan daidai da iyali na musulunci da musulmai sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم آت نفوسنا تقواها ومنها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل شرك المشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين